12 miladiya 2018 ci gaba da karatun mu na littafin bulugul maram na alhafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na saba'in. muna cikin kitabun salati kuma cikin babul masajid za mu tashi insha Allah hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda سيقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد الحديث متفق عليه daga abu huraira allah ya kara masa yadda yace ba kan nabi sallallahu alaihi wasallam kailan ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura kailan kailan mahaya doki kenan mayaka mahaya doki faja'a bi rajulin wannan rundunar da manzo Allah ya tura sai ta zo da wani mutum faraba duhu sai suka daure shi bisariyatin min suwaril masjidi suka daure shi a ginshiki daga cikin ginshikan masallaci yace alhadith ma'ana ka karanta sauran hadisin muttafaqun alaihi bukari da muslim ne suka fidda hadisin wannan hadisin in za ku tuna mun karanta shi a cikin abwabul ghusl cikin babul ghusl mun karanta wannan hadisin hadisin da aka kamo thumama ko bin affan shine dai wannan hadisin wannan mutumin da randuna da manzo Allah ya tura ta mahaya suka kamo ko suka zo da wannan mutumin wannan mutumin shine sumama bin asal alhanafi kamar yadda muka faɗa cewa lokacin cikin shugabanni na banu hanifa wanda kuma an sani ya musulunta bayan wannan daure wanda aka yi masa lokacin da ya kawo shi masallaci aka ɗaure kwana uku aka bar shi a ɗauri manzo Allah ya zai wuce shi ce malaka ya tumama to bayan ya yi kwana uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a sake shi bayan an sake shi ya je yi wanka kamar da ya zo ruwayar Bukhari da Muslim sannan ya zo musulunta a ruwayar Abdurrazzaq ya musulunta sannan manzo Allah ya umarci shi da wanka sai dai waccan ruwayar ta fi inganci to Ibn Hajar ya kawo wannan hadisin a cikin abwabul masaji domin a yi hujja da shi kan ko kuma zahirin hadisin na nuna shar'ancin ko kuma lalula halaccin kafiri ya shigo masallaci to matsalar coci malamai suka yi sabani a kanta a babban abin da ya kawo sabani tsakanin malamai shine faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu masjidal haram da ubangi ta'ala yace kadai dai mushrikai najasa ne kar su kusanci masjidal haram Ah, imam malik imam dar hijira kowace gaba ta aya ɗin guda biyu sai ya amfani da nasi kuma ya amfani da kiyasi nan an ce al-mushrikuna kaga nasi ne mushrikai na jasa ne to imam malik sai ce kuma za a yi kiyasin ahli kitabi yahudawa da nasara su ma za a haɗa su a ciki kuma da ubangiji ta'ala ya ce kada su kusanci masjidil haram kaga wannan nasi ne masallaci mai alfarma imam malik sai ce za a kiyasin sauran masallatai haka a gurin imam malik duk wanda yake kafiri sawa'un mushriki ne ko kuma ba mushriki ba inda kafiri ne baya halatta ya shiga masallaci kowane masallaci dama shi masjidul haram wannan ba su da sabani akai to wannan shine ra'ayin imam malik imam abu hanifa shi ya kalli doron aya din kawai ya ce iya mushrikai banda ahalin kitabi kuma iya ina ne ba za su gaba masjidul haram haka shi a gurinsa a ahalin kitabi ba za su a'a mushrikai za su yi shigowa masallaci banda haram sai ya zama kenan su kuma wanda ba mushrikai ba a gurin imamu abu hanifa har har ne za su iya shiga imamu shafi'i alaihi rahmatullah shi kuma a gurinsa ayat ta shafi mushrikai da kafirai baki daya da mushrikai da duk wani kafiri ko da ba mushriki bane amma kuma shi a gurin sabin yake banci iya har? saboda ne suka ce saboda hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda lokacin da ayat ta sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Ali bin Abi Talib a karanta ta wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya masa umarni cewa daga yau mushriki ba zai ƙara shiga haram ba kuma ba za a ƙara dawafi ana karara ba sai ce wannan ke nuna cewa ta shafi iya haram to wannan ne abin da ya kawo sabani to kun ga eh, maganar Imam Malik alaihi rahmatullahi wannan hadisin da muke karanta yanzu ya rusa na bangare na maganar Imam Malik domin Sumama bin Asal a lokacin da ya zo aka ɗaure shi a masallacin da aka kamo shi bai musulunta ba a matsayin kafiri yake kuma aka ɗaure shi a masallacin har kwana uku to shi sa wasu malaman suke cewa baya halatta mushriki ko kafin shiga masallaci sai da wani kaidi wani kaidi kaidi na bukata in ba dai ana tunanin zai sauraron alqur'ani karɓi musulunci ko zai saurari wani abu na wa'azi ko ya zo don kawo ƙara kamar yadda mun samu yahuda suka kawo manzan Allah ƙara zamanin manzan Allah kuma a masallacin manzan Allah suna so a yi musu wani hukunci ko kuma a wani abu na bukata dai wanda wannan bukata ta dole ce ko misali a ce wajen da ruwa yake a cikin masallacin ne babu wani gurin ruwa sai nan ko zama masallacin hanya ce to suka ce da waɗannan bukatun shine ya halatta mushriki shiga masallaci ko kafin sai shi saboda tumama shi bukata ce ɗauri shi aka yi a masallaci me hikimar ta sa manzo Allah ya bashi kwana uku a masallacin so ake ga yadda musulunci yake da yanda musulmi suke mu'amala yana ganin ana shige da fice an yi salloli biyar an kuma yin biyar an kuma yin biyar yana ganin yadda annabi yake mu'amala da musulmi suke mu'amala kaga sai musuluncin sai gane shi addini ne kyakkyawa sai karɓa addinin musulunci a ah, wardu abdu qais wanda sun zo ne shekara ta tara bayan hijiran manzon Allah ba su musulunta ba sun gane da manzon Allah a masallaci kuma aka yi musu kaimomi a masallacin ma nan suka yi kwanaki sannan suka karɓa addinin musulunci wafadun jiran wannan mutanen nan jiran wanda suka zo wanda ayar mubahala ta sauka a kansu fa qul ta'alu nadu ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtal fa naj'al an tallahi al qadiri to wanda wannan aya ta sauka wani sai gudu su ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a masallaci zama da su haka za ga Jubair ibn Mut'im Allah ya kara masa yadda hadisin sa da muka karanta muke ta karanta mun karanta shi a umda mun karanta shi a su wuraren kuma za mu karanta shi ana da yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya qara'u bi tur fil magharibi yace ya ji manzo Allah yana karanta dur a sallan magarba lokacin da ya ji wannan hadisin ne musulunta saboda a shekara ta biyu ne bayan hijira an yi yakin badar an ribato kafirai wajen mutum saba'in shi aka turo ya zo ya fanshe su a hannun musulmi to a lokacin ne ya zo kuma aka zaunar da shi a masallaci a nan ya ji manzo Allah yana karanta tsoro shi yasa da ya musulunta ya ruwa aka karba domin wajen wajen maganar balaga da musulunci ana maganar ada ne ba maganar tahammul ba a wajen ada dole sai mutum musulmi ne ko baligi zai ba da hadisi amma a wajen tahammul daukar hadisin inda ka dauke shi baka musulunta ne sai ka musulunta ka iya ba da shi ko ka dauke shi kanka balaga ne sai ka balaga za ka iya ba da shi irin sa Abdullahi ɗan Abbasin da yawa hadisin suna yara suka ji su to kaga shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi masallaci a in ka ɗauko hadisin al'arabi ɗin nan allazi da kallon masjida wa alama irahu wanda ya shigo masallaci ya ɗaure raƙuminsa kaga shi ma da ya zo ya tambayi manzan Allah dangane da me musulunci manzan Allah ya gaya musulunci shine kaza da kaza da kaza ya musulunta ya tafiyarsa mahallin shari shine lokacin da ya shigo ya musulunta ya musulunta kaga wannan shi ke nuna kenan kafiri bai halatta ya shigo masallaci sai da ni sai da wani sai da wani wata bukata kamar makamata irin wannan bukatun muka faɗa shi yasa malamai suke cewa to da wannan kenan da wannan kenan ya kamata musulmi su kula baya halatta ayyuka na masallaci wajen gina masallaci da duk wani abu da za a yi masallaci a ɗauko kafiri ya aikin matuƙar akwai musulmi wanda ya iya saboda guri ne wanda in ba bukata ba a bukata kafiri shi to kaga idan akwai musulmi da ya iya aikin da zai a masallaci kaga a nan babu bukata kenan ba sai an dako kafiri ba fauzan yake cewa ko da kafirin ya fi musulmin iyawa in dai musulmin ya iya yanda zai yanda ake bukata ko da kafirin ya fi shi iya to bai halatta dako kafirin dan Allah ya ce wala abdun mu'min khairun min mushrikin walau azabahu Allah ya ce bawa mumini ya fi mushriki ko da mushriki ya burge ku ma'ana ko da yana da wani abu na burgewa ko wata ƙwarewa in dai ga mumini ko bai kashe mumini ya fi a gurin Allah tunda ka duba tsakanin bawa da ɗa amma ka cewa la'abdun abdul mu'minu khairun min ko komai matsayin mushrikin bawa mumini ya fi a gurin Allah domin ya fi matsayi kuma ya fi daraja a gurin Allah subhanahu wa wannan hadisi kamar yadda muka ji bukari da musulmi suka fitar da shi sai hadisi na gaba wa anhu annabar umara mara bi hassana da ana kuma anhu ne ko wa anhu ma wa anhu amma kamata ya zama wa anhu ma tunda muttafaqun alaihi muttafaqun alaihi su biyu ne ko ba ka ba wancan bukari da musulmi ne shi ma na bukari da musulmi kuma ka cin cewa muttafaqun alaihi kamata a cewa anhu ana umara radiyallahu anhu marra bi hassana yunshidu fil masjidi ce umar Allah ya kara masa yadda ya wuce Hassan bin Thabit yana rera waka a masallaci fara haza ilaihi sai umar ya yi harara zuwa gari shi ya harare shi faƙala sai hassan ya ce ƙarkuntu in shiri fihi wa fihi man huwa kairun minka ya ce na kasance ina rera waƙa fihi a cikin masallacin a lokacin a cikin masallaci akwai wanda ya fi ka alkaini muttafaqun alaihi bukari da musulun suka rubuta hadisi ya zo cikin ruwayar bukhari da lafazin anna hassana an sharafil masjidi ma a ajabu bil na annabi sallallahu alaihi wasallam hassan bin sabi yana rera waka ne irin waƙoƙin da ya bai shirkai amsa a lokacin da suka taɓa wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake cewa a irin difa waƙa ta kiyaye mutuncin manzon Allah to shine Umar Allah ya kara masa yadda kamar da yazo a ruwayar fa nazara ilaihi Umar kalmun kira alaihi sai Umar ya harare shi hararar da kana gani ka san inkari ake maka to shine na ganin Umar ya harare shi sai faɗi wannan magana cewa kunta shuri fihi wa fihi man huwa khairun minka sai na kasance ina rera waka a cikin sa wanda a cikin masallaci akwai wanda ya fika alkai a arwar Imam Muslim arwar Imam Muslim lokacin da Hassan bin Thabit ya gaya Umar wannan magana cewa ina rera wannan waƙar a cikin wannan masallacin kuma a lokacin a masallaci a wanda ya fi fika alkhairi a ruwayar musulun sun fata ila abi huraira a ruwayar musulun sai ta nuna a masallacin lokacin ba su bi ne hassani yana faɗa sai waiwaya wurin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda faƙala an shirka billah sai ce da Abu Huraira ina haɗa ka da Allah a sami ita rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu ajib anni Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus ina hada ka da Allah baka ji manzon Allah ya ce da ni ba ko baka ji manzon Allah yana cewa ba ajib anni ba da amsa a kaina ma'ana kare ni lokacin da mushrikai suke manzon Allah zabbo ko manzon Allah yana cewa Allah ka karfafe shi da ruhul qudus shine malaika jibril Abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce Allahumma na'am yace kware na ji manzon Allah ya faɗi haka Ma'ana ba ma iya ba ma iya kyale shi manzon Allah ya bi masa inkari ba sai da ma manzon Allah ya masa addu'a a Hassan bin Thabit Allah ya kara masa yadda shine Hassan bin Thabit bin al-Mundir bin Haram mir Amr al-Ansari al-Khazraji yana cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Ubaida yana cewa ya fifici mawaka da abubuwa guda uku mawaki ne a jahiliya mawaki ne a musulunci da ke kare manzon Allah kuma shine mawakin Yaman baki shi a yana cikin ko kuma shine mafi shaharar mawaka na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ibn al bari alaihi rahmatullahi ya hakaito cewa da yawa malaman tarihi suna cewa Hassan ibn Thabit matsoraci ne bal suna ma cewa bai taɓa zuwa yaƙi ba saboda tsoronsa sai ce amma malamai masana sun ce wannan magana ba ta da asali ya ce wannan kuma shi ne magana ta daidai ya ce idan da Hassan ibn Thabit matsoraci ne yanda yake kafirai hujumi to shi ma da sun masa ma'ana da sun mawaƙoƙi na zambo su nuna su kushe shi cewa matsoraci ne shi ba kuma taɓa samun wannan ba yace yana cin abin da ke nuna ma jarumtarsa irin waƙoƙinsa ke nuna ma jarumtarsa a akwai lokacin da shi yake cewa Hassan yake cewa idan ya a juhun ya manzo Allah ba ni izini ne musu zambu su mushrikai kenan sai manzo Allah ce kai tahjuhum wa ana minhum ya za ka yi musu zambu ba ni ma daga su nake ma'ana ni ma ba shi ne to shine yake cewa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zan zare ka kamar tu sallar sharatu min al'ajib kamar da ake zari gashi daga cikin kulli kaga idan gashi ya gan shakulli ya ake masa kawai shi kama a zari ku to yace da manzo Allah haka zan zari ka yace wala uka min zalika shay ba abin da zai taba ka na zamban da zan sai manzo Allah yace yi musu zamban sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa fa wallahi manzo Allah ya rantsuwa loqa kalamuka alaihim ashaddu min waqa sahami fi galsat dalal manzo Allah ce na rantsi da Allah magana ka tana afkawa kafirai ta fakanta musu rai musu bala'in da kibiya a duhun dare ba ta musu wannan bala'i kaga ba ba kibiya a cikin hasken rana ba dan a hasken rana mutum zai iya gance kauce ko a cikin duhun dare yasa a wata ruwar manzo Allah ya ce yi musu zambo mala'ika jibril na tare da kai yasa malamai suka ce wannan wa'o'in suke nuna ma jarumtarsu to shi wannan babban bawan Allah babban sahabi Hassan ibn Thabit shi ne yake cewa shi ne Umar Allah ya kara masa yadda ya wuce shi yana rera waka a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, Umar ya yana rera waka sai Umar ya harare shi harara irin ta ne ta tsorata saboda ba irin rayuwa nake irin suka yi rayuwa irin ta yanzu ba kai zaka ga cewa Hassan sahabi Umar sahabi za ce Umar ya harare shi Umar a lokacin shine shugaban musulmi kuma tsoro yake ji iya tsoro don Umar zai iya kama shi yasa ko ya zane shi ko ya sa zane shi a lokacin shugabanni suna da kima suna daraja kowa na ji tsoron su to da Umar ya harare shi sai maza saboda ya tsorata ya maza ya Umar hujja yake cewa da Umar na kasance ina rera waka fihi a cikin wannan masallacin wa fihi dauran wawu ɗin wawul hal ma'ana a lokacin a cikin masallacin man huwa khairun minka akwai wanda kai Umar ya fi kalkari yana nufin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga in zan rera manzan Allah yana bai min inkari ba ya Umar zai min inkari za ka da Umar da manzan Allah ne ma'ana in wani abin ƙi ne in wani abin ai inkari ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai fara yin inkari to ko manzan Allah bai masa inkari ba shi yasa yau Umar hujja da wannan kana da wasu hadisan da zaka uwa sun yi karo da wannan dan kaga wannan zahirin sa ne nuna kenan shar'an shirera waka masallaci akwai hadisin Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi wanda Imam Tirmidhi fitar da shi kuma Tirmidhi ce hasan hadisi ne hasan yace na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tunashid al-ash'ar fi masjidi manzo Allah ya hana a rera waƙoƙi a cikin masallaci a haka kana da hadisi a cikin sahih bukhari manzo Allah yake cewa li an yamtali a jawfa ahadukum qayhan khairul lahu min an yamtali ash'ar manzo Allah yace a cika cikin ɗayan ku da ruwan jambu shi ya fi alkhairi a gare shi akan a cika cikin sa waka kaga wannan hadisan guda biyu suna inkarin waka to sai malamai suka ce tsakanin hadisan babu wani karo wannan hadisan na guda biyu da suke zargin waka suna maganar waƙoƙi wanda suke marasa amfani waƙoƙi wanda sun saba shari'a amma dai waƙa da ya zama akwai batsa a cikinta ko waƙa da ya zama akwai wasu abubuwa na saban Allah a cikinta saboda ita waka da kake gani kamar yadda ummu na Aisha take faɗa Allah ya ƙara mata yadda waka kamar magana ce kaga magana ta magana kyakkyawar ta mai kyau ne mummuna ta kuma mummuna to ita ma waka haka take to kaga wako da ya zama akwai munanan kalmomi ko akwai batsa ko akwai wani abu da zai harzika al'umma su samu rashin kwanciyar hankali ko a samu hatsaniya tsakanin musulmi ko a samu waƙoƙi da ya zama a cikinsu akwai akwai jafa'i ga manzan Allah irin waƙoƙin da muke ji yanzu ana yi kaga akwai jafa'i ga manzan Allah ana wasu kaɗa kaɗa na ɗahe ɗahe ɗaha ba suna annabai da wani suna ɗahe bai da wani suna ɗaha ba sam ana waƙa ana kiɗa kuma ana yi masa haka wai mu ji dai gaba wannan jafa'i ne ga manzan Allah akwai wani malami taɓa ji a rediyo wai shi kuma kurman manzan Allah ne ya wani irin magana yake wai annabi ke ba kaga wannan jafa'i ne wannan wakar dole ko kana su ko baka sun dai ka san musulunci ka ce haramci balle kuma rera ta musallaci haka na kuwa koki su kuma da ake guluwi shi manzon Allah a bashi matsayin Allah ba ma manzon Allah ba wani sa ba duk irin waɗannan a wajen masallaci ma haramun ne a rera su kaga min babin aula a rera su a masallaci saboda shine mafi tsarkin guri a gurin Allah a doron ƙasa sai zama hadisin Hassan ibn Sabi shi kuma waƙoƙi waƙoƙi na alkhairi waƙoƙi na ilmantarwa waƙoƙi na wasu abubuwa da za su amfani da al'umma suna cewa har irin waƙoƙi an nazam da ake yi suka ce wannan ba za mu kira shi waƙa ba za ga akwai littattafan da ake yin su nazam wasu na fiƙihu ne wasu na luga ne wasu na nahawu ne da su wasu na gano ne kamar irin su rahadiya wasu kaza za ka ga nahawu ne kamar irin su alfiya wasu na ulumar ilimin hadisi ne kamar su alfiyatu suyudi da makamantan irin su wasu kuma fiqhu ne an rera su da waka isa malamin ka ce wannan ba ma waka za kira shi ba nazar za a ce ba ce dan ba da kai ake magana ba da tunaninka ake magana kaga irin wannan rera su alkhairi ne ko wata waka da za a shirya mai ma'anar da za ta nuna mutane wani abu da zai amfane su a rayuwarsu ko zai ije musu wani abu da zai cutar da su duk wa'annan a masallaci halitta a rera su saboda hassanu ba waƙoƙi na banza yake rerawa ba waƙoƙi ne da yi na kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wa'annan rera su a masallaci ya halatta sabanin wa'ancan sannan a hadisin malamin sa ce hadisin ke nuna maka jarumta shi Hassan bin Sabit ko kafin shi jarumta Umar ta yadda Umar ya zama baya shakka kowa baya tsoron kowa akan gaskiya da ya ɗauka cewa yin ta ba daidai ba ne Hassan ibn Sabit duk da babban sahabi ne bai makwarjin ya masa inkari ba amma a mulkin Umar Umar tsaye yake babu wanda Umar yake shaka ko yake zo shi yasa ko ga a mulkin Umar ba sami ba a samu cece ku ce ba shi yasa hadisin fa Allah ya kara masa yadda lokacin da Umar ya tambaye shi shin ya tambaya ma ya ce akwai wanda ya san wani abu dangane da fitina ko ya ce ni ne yace na san kai kana da karfin halin haka yace fitinan mutum a cikin iyalansa fitnatul rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruhu salah tukaffiruhu salah fitinan mutum a cikin makotansa da iyalansa da dukiyarsa dan laifukan da yake sallah tana kafara su wa sawm wa sadaqa sai ce ba wannan muka tambaye ka ba yace allati tamuju kamujil bahar fitinan zaka kada kamar kada kun farko sai ce ai kai Umar a dangane da wannan baka da matsala ba kai ba kai a wannan sai ya ce masa to buɗe kofar fitina za a yi ko karya ta za a yi sai ku zai fahimci ce karya ta za a yi umar ya ce ku ba za a rike ta ba daga baya an tambayi ku zai fa waye kofar ya ce umar ne aka ce umar ya san shine kofar ya ce umar ya san shine kofar tun da aka sai na umar har yau ba kulle kofar fitina ba dan bayan umar waye zama halifa ba da kansa ka fara abin da aka fara ba har aka fara shugaba halifa na manzan Allah wasu ɗan iska su ce sai ya bar halifancin ya ƙi kuma su kashe shi zama da shi umar ba wasa ne ba wasa ne shi yasa ma manzan Allah ya faɗa cewa ya kai umar ba za ka shiga wata hanya ba face in shi ɗaya biyu hanyar sai ya canja wata hanyar ba taka ba to umar haka yake shi yasa wani da ya saka irin abin nan da yanzu muke ja kafafan yada labarai ko mutum ya zai tabkata asa da an kama shi wallahi tsatsayi ne an kama shi sata ya ce ai kaddara ce umar ya ce na'am kuma kaddara za ta sa ni yanke hannunka kenan kawai yasa lokacin da zai shiga sham din nan bai shiga ba abu ubaida al-amir bin jarrah yake cewa a tafiru min al-qadar ya umar gudun kaddara za kai umar yace law anna ghayraka qala haya wani ne ya kamata ya faɗi wannan ba kai abu ubaida ba a matsayinka ne kamata ya ce da turun milal qadar ila qadar ya ce da kaddara muke gudu zuwa wata kaddara daga nan ma sai aka samu hadisi na manzala sai ga Abdurrahman bin Auf sai zai faɗi manzo Allah ya ce ana annoba a gari na ciki kai ya fito na waje kuma kare shi shikenan to kaga ke nuna ma karfin halin Umar shi sai masa inkari to kuma suka ce kuma hadisin ke nuna shi ma karfin halin wa Hassan din kamar da muka faɗa Umar ana jin tsoron sa a sa ba a so a saba saboda ba zai kyale ba amma duk da haka shi kuma Hassan Umar bai masa farjini ba tunda yana da nafi ko ba ka ba sai da ya masa sai da ya bashi hujja wannan ke nuna cewa ita gaskiya tafi karfin kowa tafi karfin kowa gaskiya duk karfin ka din mulkin ka ita gaskiya tafi karfi kuma tafi ka mulki shi sa kowane ne mutum to za a iya gaya masa gaskiya shi wanzan yake cewa da wannan hadisi yake cewa masu kira zuwa ga addinin Allah to su kula da wannan kamar wani abu ake nuna maka na cewa in dai kana kan gaskiya ko za ka faɗi gaskiya kada wani abu ya firgita ka haka man sabon maza da suka yi manzan Allah baya a hadisin Ubad bin Sami wa anna qula bil haqqi aina ma kunna wala nakama fillahi law matala'in Ya ce yana cin abin da kai Manzan Allah mu baya'a za mu faɗi gaskiya a duk inda muka kasance ba ma jin tsoron zargin mai zargi inda ya kan gaskiya ne to shi kuma Umar ɗin kuma zai nuna ma biyayyarsa ga Allah da manzan Allah ana ce masa ina yi a cikin masallaci ko wanda ya fika alheri ya san waye manzan Allah ne ya ƙara magana li'anna Umar waqafan ala kitabillahi Umar haka ɗabi'arsa take kakka ji an ce yana da ƙarfin hali da kaza da kaza amma shi kuma ba abin da yake tankwara shi nan da na irin nasi ba yadda za ya ƙetare littafin Allah ko sunnar manzan Allah ka ga Hassan yana gaya ma bai iya wata magana ba shi sa lokacin da Uyairat bin Hisn ya zo kun san shi Umar Allah ya kara masa yadda yan majalisarsa sawa'un samari ne ko tsofaffi ne mahaddatan ƙurani su ne ƴan majalisarsa ma'ana malamai lokacin da ya zo sai yake cewa da aqra hadis ya nema masa hanya shi wurin umar saboda kai dan fada ne misali kai kana cin hajizai to lokacin da ya masa hanya ya je gurin umar sai yake umar wauta yace la takun bainana bil adal wala tu'inil jazal ba kai mana adalci kuma an samu ganima ko kuma abin da ake raba da dukiya ba ka ba mu gwaggwaba sai ran umar ya ɓaci shi akara yana ganin ran umar ya ɓaci sai marfi ja masa aya wace aya ce da afwa wa amri bil ofi wa arif an ce wa inna hadha jahiri mai ruwa yake cewa Umar bi ƙara magana ba sai cewa kana Umar wa kafan ala kitabillahi yace dan Umar ya kasance mutum ne mai tsayuwa kan littafin Allah to haka rayuwar waɗannan bayan Allah take haka ita gaskiya duk inda take zaman lafiya shine a goyi bayan ta dan in ma ba a goyi bayan ta ba to za ta goyi bayan kanta kuma duk inda gaskiya take ka sa a ranka ka sani cewa wallahi tallahi duk inda gaskiya take sai ta yi nasara gaskiya ba ta faduwa ba ba inda gaskiya taɓa yin asara ba taɓa ba sai ta yi nasara wannan hadisi mun ji muttafaqun alayhi ko bukari da muslim suka fitar da shi wa anhu wannan hadisin muslim ne yana nufin daga muslim kenan a cikin littafin muslim a a a kale shi a wa anhu kenan anan sai zama kenan umar tunda hadisin da ya wuce na sani kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sami a rajulan yanshudu dallatan fil masjidi manzon Allah yace wanda ya ji wani mutum yana cigiya a cikin masallaci falyaqul to yace la raddallahu alayka kada Allah ya dawo maka fa innal masajida lan tubna li manzala ce saboda masallatai ba a gina su don wannan ba rawahu muslim imam muslim ya rawaita hadisi wannan yana cikin irin ababen da musulunci yake yi na aiwa mutum narku da ƙasdihi kana nufin kaza wanda shari'a ta hana to sai maka narko da kishiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan doka ce yake bamu yana faɗa irin ta'aziri da ake wa mutumin da yake ciki a masallaci manzala yace man sami a rajulan duk wanda ya ji wani mutum lafazin rajulan anan a siyaƙi irin na shara'i ya haɗa kowane mutum ba cire kowa ba duk mutumin da ka ji yanshi da dallatan fil masjidi lafazin dalla wasu malaman ka ce abdalla iya awaki da tumaki da raƙuma kenan amma abin da ba su ba suka ce ana ce mallu'u ba amma ko shakka babu wannan maganar ba ta da ƙarfi lafazin abdalla a nan dukkan wani abu da suntuwa dukkan wani abu da suntuwa wanda kaje yana cigiyar wani abu nasa a masallaci wa ya ga agogona wa ya ga kazanawa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya baka hukunci ga abin da ya kamata ya gaya masa duk da an samu cikin maluma suna ganin cewa idan a masallace yadda abin wai zai iya cigiya aka yi musu rage cewa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tafsiri ba cewa ya kawai cigiya bai ce banda ta masallaci ba Wanda wanda yaji wani cigiya a masallaci cigiyar kotali sai manzo Allah ce fal yaqul ga abin da zaka ce masa sai ka ce raddallahu alaika kada Allah ya da maka da abin wannan shine umaran da manzo Allah yi wacce malamin ta ce kun ga mazala bai ce ka ce da shi uskut ishuru ba ko mazala bai ce da shi bai ce ka ce da shi daina cigiya ba mazala bai ce da shi ka ce ci da shi ba a cigiya ba tun mazala bai ce faɗi wannan ba a addu'a aka ce kai masa kuma addu'ar ba wata zai ji daɗi ba ba addu'a ta Allah ya sa ya ga abin da yake cigiyar ba a kada Allah ya dawo masa da abin da yake cigiyar malamin suka ce nan an masa ne an masa na koli bin qid qasdi me manufarsa ba samun abun ba to sai aka yi masa na da kishiyarsa maimakon samun sai ka ce to kada Allah ya saka ga abu to sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ta'alimi sai kawo illa dalilin da yasa aka ce in mutum yayi cige a masallaci a yi masa wannan addu'a sai Allah ya ce fa innal masajida domin masallatai lan tubna li hada ba a gina shi dan wannan ba kaga lokacin da arabi ya zo yi boli a masallacin manzan Allah kaga manzan Allah kwatan kwace wannan ya gaya masa inna hadhihi masajida la tusulu shay'an min hadhihi alqadarati masallaci bai cancanci wannan kazantar ba idan masallaci ba a yi makaranta to haka kuma masallaci ba gurin ba filin cibiya ba ba a gina masallaci don wannan ba don me aka gina masallaci an gina masallaci ne dan ambatan Allah da abin da ya bibi ambatan Allah shi sa Allah ke cewa fi azinallahu an turfa wa yudkara fi a waɗannan gidajen masallatai kenan a su ne aka yi umarni a ɗaga su ma'ana ta rafa'ul hissi wal Ma'anin. a gina su kuma sana ɗaukaka su da ambatan Allah wa yuzkar fi hasmullah biya su kuma a ambaci sunan Allah a cikin su masallaci ba gina shi don cibiya ba an gina shi ne don sallah karatun alqur'ani ambatan Allah da abin da ya biya ambatan Allah don wani aka gina masallaci yasa manzo ce ba a gina masallatai don wa'annan ba kaga an gina masallatai don ambatan Allah wa ma walahu da abin da ya biyo ambatan Allah to sai malamai suka ce muna gani da garuruwan mu su garuruwa ɗaliban da suke karatu na boko wani ya karanta handasa wani ɗin misali likitanci wani yana karanta geography wani yana karanta kuma dai ke karantawa wani lokacin ɗalibai sukan tuhu su taru a masallaci su sallah in lokacin sallah yayi sannan su zauna a masallaci su ci gaba da duba dubansu na abin da suke karantawa na ilimi sawa'un geography yake yi medicine yake engineering yake ko ma dai mu yake zaga in ka tafi jami'o'in mu duk zaga irin wannan haka cikin unguwannin lokacin zaga ɗalibai sun zo da yan takardunsu a handa out ɗinsu sun zauna masallaci suna dubawa in lokacin sallah ya sallah to wannan ya halatta ko bai halatta ba tunda an ce ya gina masallaci dan ambatan Allah da abin da ya bibi shi ko sai malamin ka ce wannan ya halatta suka ce domin shi musulmi duk abin da yake hannun musulmi in dai musulmin gaske ne ya san musulunci to duk abin da yake hannunsa wani makami ne a hannunsa injiniyarin in mutum ya karanta shi ko shakka babu in ya ga dama zai yi addinin musulunci yake da na injiniyarin din ko ba ka ba yanzu duniyar musulmi da muna da masana technology misali za mu bukaci zuwa ga kafirai su ba mu makami da da sun ce za mu za mu lalata makaranta sai mu ce muna da yaran da zai kera ba shi kenan ba yanzu sai da zama su harare mu harare su haka nan ka ɗau a harkar likitanci ɗin musulmi da harkar likitanci zai taimaki addinin musulunci shi musulmi dai a takaice duk abin da ya zo hannun musulmi na kirki ko ma menene in dai hannun musulmi na kirki ne to zai iya taimakon musulunci kuma zai iya neman aljanna da shi zai iya nema kuma matsalar da ake samu shine da yawa kaucewa tsarin da mutum zai samu aljanna wani in yaje karatun ya karanta injiniyarin din ko kaza ko kaza ko ya karanta law ko kaza sai ya dinga ganin to kuma ba in fa ba nan karatun kai ba kai kai kawai baka san ma abin da kake ba kuma kawai sai ya rabu da harka ta addini baki din su wannan shine sharri shine hadarin kawai amma wanda zai addinin sa kuma zai karatun zamani haske ne kan haske da wannan karatun zamanin wallahi sai shiga aljanna shi yasa da ce ya halatta su zauna suka ce musamman za ga in sun zo masallacin ai in an zo sallah ba fita suke ba suna zama ne su sallah kuma ci gaba da abin da suke kama su imani ne sun zo su ibada suna zuwa masallaci ne dan su da yawa za ga masallaci an fi samun nutsuwa a lokacin a gida sai ga abubuwa ba su yi ba saboda ko hayaniya ko arguwa ko makamcin wannan amma idan a masallaci ne kana da amincin wannan harguwa din da sauransu domin masallaci dama an san ba gurin harguwa bane ba gurin hayaniya bane zaka yin hakan ba ba laifi bane ya halatta ba laifi bane wa anhu radiyallahu anhu daga gare shi dai Allah ya kara masa yadda sai ya zama afuwan da Allah mun dan yi kuskure can wa anhu din nan Abu Hurairah nabiyin da nace wa anhu ma za a ce abu huraira ne yana magana sahabin ne wa anhu abu huraira na wanda makaranta ne ma wa anhu abu huraira ne shi ma wannan wa anhu abu huraira ne daga gare shi dai abu huraira Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masjid idan kuka ga wanda yake siyi ko siyarwa a masallaci faƙulu ku ce la arbaha Allahu tijarataka kada Allah ya riba a cikin kasuwancinka ma'ana kada Allah ya sanya riba a cikin kasuwancinka rawahu nasa'i imamu nasa'i ya rauci hadisin wa tirmidhi da tirmidhi wa hassanahu kuma tirmidhi ya ce hadisin hadisi ne hasan da haka imamu tirmidhi ya ya ya hasana hadisin hadisin ya zo ta hanyar a nasaya al alkubara ya fitar da hadisin ba cikin mukya ba ba a cikin alkubara ba cikin sunan wannan sunan ba haka nan tirmidhi ya fitar da shi ta hanyar abdul aziz bin muhammad darawardi shi kuma daga yazid bin kusaifa shi kuma daga muhammad bin abdurrahman bin thawbana shi kuma daga abu huraira Allah ya kara masa yadda kamar tirmidhi ya faɗa hadisin hadisi ne hasan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ra'aytum man yabi'u aw yata'u bil masjid idan ko ga wanda yake siye ko siyarwa a masallaci siye ko siyarwa shine a dunkula kace ciniki a cikin masallaci wani ya kawo haja wani kuma ya zo su ciniki ya siya a masallaci to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce qulu sai ku ce la rabaha Allahu tijaratan kada Allah ta'ala ya sanya riba cikin ka saboda ni saboda masallatai su ne mafiya tsarkin gurare mafiya soyo gurare a gurin Allah an sani cewa masallaci matattara ce ta mala'ikun Allah ita kuma kasuwa matattarar shaidanu ce saboda su da yawa wata fatina da wata harguwa da wata tsiyataku da saba wa Allah to in kana neman su tafi kasuwanni to tunda kasuwa irin wannan abin ta kunsa a cire riba a ƙarya a jinkita sallah gabar lokacinta a yi almundana ayi yi kayi nayi a kaza abubuwa na sabala da ba da iyaka to ga kasuwa ita ce gurin da ake siye da siyarwa kuma ita irin abin ta kunsa kenan kaga bai kamata irin wancan aikin a kashi masallaci ba saboda shi ko masallaci guri ne na ambatan Allah guri ne na karatun alqur'ani wurin da mala'iku suke halartarsa yasa ko mai sallah lokacin da yake sallah yake karanta alqur'ani manzo Allah ce mala'iku suna hada bakinsu da bakinsa. sa kaga bai kamata waccan harguwar da hayaniya ta kasuwa ba a kawo ta shi yasa Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa man arada su man arada su ad-dunya falyakhruj wa man arada su al-akhirah fa huna umar yake cewa duk wanda yake nufin kasuwar duniya ya fita daga yana daga masallaci nan ba wajen cin kasuwar duniya ba ne masallaci wajen cin kasuwar lahira ne sai ce kuma wanda yake nufin kasuwar lahira sai umar ya ce fahuna nan ne ma'ana masallaci ne cin kasuwar lahira kaga umar me yake nuna wa masallaci ba guri bane za a yi da siyarwa a nemi wani na duniya masallaci ba gurin da za a yi wannan bane to shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace duk wanda ya siya ko ya siyar a masallaci siyi da siyarwa a masallaci manzo ne ce ga addu'a da za a yi masa a ce kada ubangi ta Allah ya sanya riba cikin kasuwancinka an masa haka ne dan mi azzaja ne tsoratarwa ne tsoratarwa ne saboda idan mutum ya san in yi kasuwanci in dai mai imani ne Allah ba zai sa albarka a ciki ba ko shakawa zai guji wannan kasuwancin idan ya yi so ɗaya aka yi masa irin wannan addu'ar in dai mai imani ne ba zai ƙare yi ba saboda an yi masa addu'a duk abin da ubangiji ta'ala bai sanya albarka a ciki ba kasuwancin Allah bai sa masa riba ba ba zai taɓa yin albarka ba rashin sanya riba zai iya ɗaukar ma'anoni guda biyu in ma ta zahiri kai kasuwancin kai asara irin yadda ake faɗan wani ya yi ko an ce Allah ya bada ciki ne amfani wai shi ce kawai ciniki yanzu ko mara amfani aka zo aka yi ciniki a gurinsa na dubanne masu yawa ya gama haɗa kayan komai aka wanke shi aka tafi kaga an kaci ciniki ko mara amfani ba ya ce ko mara amfani ba wannan rashin sanin Allah ne ya sa muke faɗi irin wannan dole kaga yana irin wannan abubuwa ko shakka babu da ya fahimci wa ubangiji ba an da ya fahimci ubangiji ba zai irin wannan abu to kaga wanda in dai ubangiji ala bai sanya maka riba ba a cikin kasuwancin ka zai iya wa a rashin sanya riba ta hanyar kai kasuwancin kai ta asara duk inda ka juya kuma idan ubangiji ala ya kaddara maka asara billahi allazi la ilaha illa huwa duk duniya gatan tanka ne baka saka ci riba ba duk inda ka kama fa asara ce a kama can a kama can shine zaka ga in ba aqida ma sai a ce ai rariyar hannu ce shi ba a ta rariyar hannu kaddara ce kawai ta ubangiji zai iya ɗaukar kuma ma'anar da ba wannan ba a ai kasuwancin a sami ribar amma Allah hana albarka a ciki ta zane mutum tsiya da Allah ya ce yamhaqullahu riba wa yarbi ai ana cin riba a ga an samu kuɗin ko amma ta Allah ya shafi albarka ga kuɗin ba daɗi ba kwanciyar hankali ba nutsuwa ana cikin bala'i bacci ya iwa kuma ya iwa saboda ubangiji ta ala cire albarka cikin dukiya to kaga mai imani in yaji an masa irin wannan addu'a din ko shakka babu zai ji tsoro malamai sun yi saɓani wanda ya ciniki a masallaci cinikin ya kullu ko bai kullu ba to wasu malamai suka ce shine qaulul jumhur shine qaulul jumhur wa shine ra'ayin Shehu Islam Ibn Taymiyyah suka ce karhanci ne su abin da suka kenan karhanci ne daga in aka yi cinikin suka ce cinikin ya kullu amma dai an yi mai an yi abin da ke karhanci a gurin Imam Ahmad kuma shine a Hanabila su suna ganin ciniki a masallaci haramun ne kuma idan aka yi cinikin fahuwal fasik ba ta cin ciniki ne suka ce dan me sai ce dan manzon Allah yayi narku ga wanda ya ciniki ya ce a yi masa addu'a kuma addu'a ba mai daɗi ba kada Allah ya sanya masa albarka sai ce ko shaka ba narko ne wanda ke nuna abin haramun ne sai ce kuma ka'ida shine annayu yaqtadil fasad hani yana nuna rushewar aiki haka su a gurin Imam Ahmad da kuma mazhabinsa na Hanabila idan kuka kulla ciniki a kasuwa cinikin bai yi ba aikin banza ne sai a warware shi amma gurin jumhur cinikin yayi ko shakka babu kaulin jumhur ya fi karfi ya fi karfi domin kakan iya samu wani lokacin a aikata wani abu wanda ya saba shari'a kuma abin ya yi sai dai an saba Allah cewa karhanci ne su ma jumhur ko shakka ba karhanci bane gaskiya haramci haramci to sai da ciniki ya kullu kullu ba wannan shine ra'ayin jumhur din kuma shine ra'ayi wanda yafi saboda kana da misalai irin waɗannan na kallon ciniki da shari'a ta hana shari'a ta hana irin cinikin kuma a yi shari'a bata bata shi ba yanzu bai u tasriya an san shi ko a tasriya eh a tasriya dabba ce ake so a sai da ita ko akuya ko saniya sai ai kamar kwana bakwai ba ta tsinunan ta ba a tara nuna. an gane saboda ka zo siyanta ka ga hantsar ta a cike ka ɗauka haka take manzala ba hukunci ba ya ce wanda ya irin wannan ya ga haka take mai manzala ya ce ka dawo da ita da sa'i biyu na dabiyu in ka gaba taimaka ba in ka ga dama ka rike ka ga dama ka rike ciniki yayi kenan maza da shi baka bukata to ka dawo da akuya kuma ka ga sa'ibi na dabino shi yasa ma ahalar suke inkarin hadisi wani zai shi to mene dabino biyu dabino sa'ibi da ya kawo na nonon da ka tatsa kai amfani da shi saboda ayyan sai da ka tatsu nona ko sannan ka gane ba haka ɗabi'a take ba ka tatsu nonon yau gobe kana zuwa sai ka ga hantsar kwalam ka ga ka gane wancan ba ɗabi'a ta bace ba ka nonon ta yake ba to wancan nonon kai amfani da shi ko ba kai ba kayi to tunda abu da ba dole ne a gane mikidarin sa ba sai Allah ya samu mana sauki sai shara musulunci ce kawai kawo dabino sa'i biyu kamar shi in kuma ka yarda ka riƙe shikenan mahallin shari ne nan kaga duk da shirikin bai halatta ba amma kuma shari'a bata bata shi ba sai suka ce anan cinikin ya kullu sai dai an aikata haramun idan Allah bai yafe ba Allah zai kawo mutum haka to ciniki a masallaci bai halatta to sai kuka ciniki a kasuwa ko a waje ko a gida sai kuka haɗa masallaci sai ka ɗauko kuɗin ka bashi ya halatta ko bai halatta ba kai magana kowa ya ji ba <laughs> ya halatta saboda ni saboda ba ciniki aka yi abin ba ba ciniki kamar ajiya ce ka bi mutum sai a ɗaka masallaci ba kayarka to mutum ne ke itikafi ko yana so ya itikafi shi kuma abin da yake rayuwa da shi shine sana'a aikin hannu ya halatta ya zo masallaci yana itikafi yana aikin hannunsa yana sayarwa ka kaddara hula yake dinkawa ko sakawa zo masallaci yana saka hularsa yana sayarwa kuma yana itikafin sai halatta sai su malamin suka ce idan a gefen masallaci ne ya halatta jamhur suka ce a'a baya halatta dan manzala bai tafsiri ba bai tafsiri ba kace ce amma da dai a ce ta sana'a ce wacce da ita yake rayuwa to zai ci riba ne ba niki ba a ce wata sana'a yake a cikin yake a gida misali a ce rubutu yake yi ya iya rubutu akan iya kama littafi ya kwafe ma da kake so ya kwafe maka eh to irin wannan wasu suke ganin cewa ya halatta ya kwafe maka a masallacin tunda wannan ba ciniki bane kuma ka biya shi ya ci riba biyu kenan ga riba ta ne ta itikafinsa ga kuma riba ta ne ta abin da zai rayu da shi duk da shi ma nan ba duka malamai ne suka yadda ba kun san a da ba irin yanzu ba ne, yanzu ne ake da abubuwa na farantin da sauransu ko da duk abin da za na rubutu kafewa ake to akwai wanda Allah ya horewa rubutu din nan da nan sai su rubutu sai a biya su sai ce irin wannan in dai sana'ar ba ta za ta bata masallaci ba ce ko ta kawo ta kazanta cikin masallaci ko ta takura mutane a masallacin ta hana masu ibada yin abin da ibada to wasu malamu suna ganin yin hakan ya halatta amma yayi ya siyar a masallaci kaga wannan siyar da siyarwa ne to wannan malamai suka ce bai halatta ba nan za mu tsaya insha Allah tun da lokaci yayi walhamdulillahi rabbil alamin الله رب العالمين والأكبة المتقين ولا أدوان إلا على الظالمين وأن يتشي ميه كنتم ماسين تلا للتايب يقو سيدي bayan gama lakca a cikin masallaci shi ma sai da siyarwa ne ba na jin ana tallan cd ko littafi a cikin masallaci sai dai a waje gaskiya dai duk irin guraren da na halarta dai masallatanmu da makamantar zaga ba zaga ma sai da kasa ɗin a waje suke kawai dai akan iya gaya mutane cewa akan dai gaya mutane cewa to idan da mai buƙatar kaza to an kawo shi kaga wannan ba kullu ciniki bane kuma da ka wannan ba ba ba ba sai da siyarwa bane amma da zai zama a cikin masallacin suka kawo sidin ko suka kawo a wannan eh, littafin a cikin masallaci a siya a biya su ko a yi ciniki a masallacin to wannan shine haramun amma kawai dan an ce an kawo kala ne bukata ya je waje wannan ba zai zama ciniki ba ba na da kulla na ciniki dan ina mai siyan ina mai siyarwar ina abin da aka siya ina kuɗin siya duk rukunin ciniki babu su ce masu kulla kasuwanci a cikin a cikin kiran waya su ma suna daga wayanda za a yi wa hakan ya danganta in dai kulla ciniki suka yi shi yana masallaci shi wancan ta waya ko ina da kaza kaza a kullarin ciniki sosai to wannan shi ma ciniki ne cikin masallaci amma mujarradin kawai naga kaza ka eh kaza eh to bari in zo ko makamancin wannan ko kawai tambayar kaza din nan naka ne na siyarwa ne eh na siyarwa ne duk wannan ba kullu ciniki bane ko dan kawai an bugu an ce kayan nan nawa kuke mafarashi yace kaza muka yi mafarashi duk wannan ba kullu ciniki bane hadisi na muka karanta da yake bayani akan cigiya abinda ba ya kamata mu faɗa ba a dangane cigiya ban ba da mafita ba ko in za a yi cigiya a ina za a yi to tunda masallaci wata tarar jama'a ce to ina za a yi cigiya sai malamin suka ce sai a yi a wajen masallaci kofar masallaci a cikin masallacin aka hana yanda abin mutum zai bata nan, sai ya fita can waje sai ya tsaya anan duk wanda ya fito ce da Allah kaza na nake da Allah agogona ba za agogona ba amma da cikin masallaci ya halatta to shi abin da yake cewa me hukuncin sanarwar da ake in an tsinci abin tsintuwa ko cigiyar batan yaro ai wannan ba cigiya sunanta ba sanarwa sunanta a dinga a tsakanin cigiya da sanarwa cigiya wa ya ga kaza ina ko kaza ina ya bata ina neman sa ko amma sanarwa wannan duk abin da ake an tsinci abu ne a masallacin sai yake sanarwa wani wanda yadda ka za zo kaga wannan sanarwa ce oke cigiyar yaro ko irin a ce yaro ya bata ana ci in dai giya ce a ce ana cigiyar yaro kaza wannan bai halatta amma dan a tsinci wani abu a ce to an tsinci kaza ko kuma a ce wanda yadda kaza ya zo wannan sanarwa ce wannan ma sanarwa ce sanarwa ce ba shirya ba ce shi ne abin ya bata zu ana waye ga kaza ko kaza ina ya bata a kaza da kaza Shi shine shirya amma dan yanzu misali a kawo wani yaro nan ya bata sai a ce wani ya bar yaro ko kuma wanda ya san ya zo da yaro bai gan shi bai zo gashi nan duk wannan sanarwa ce ba shirya ba ce to wannan dai tambayar ita ma irin wacin ce ba su ba su da bambanci da abinda nake so dai in ce ko in tunasar da mu shine halin da 'yan uwanmu suke ciki musamman jihar zamfara da jihar katsina muna nan muna baccinmu muna ɗauka wannan abin bai shafi mu ba mu sani 'yan uwanmu ne musulmi kuma suna cikin wani mummunan hali duk abin da za a gaya maka sai wanda yake garin ya san musibar da ake ciki lokacin da aka fara boko haram haka muka shanta ke gindi muna jin kawai a maiduguri ne ba mu nuna wata damuwar ba ba mu tsaya tsayin daka wajen gyara ayyukan da kuma roƙon Allah ba ƙarshe a hankali a hankalin sai ga abin ya zo mana kuma muka shiga cikin ruwan nan musiba muka dandana to yanzu abin da yake faruwa a zamfara kaga ya gangaro ya taho katsina abin ya wuce na misali to kuma mafi yawan mu kawai ji muke babu ruwan mu to ya kamata mu dawo taitayin mu na farko su din mu taya su da addu'a ubangi ta'ala ya fitar da su ɗan uwan namu daga wannan musibar da ake ciki duk wanda yake da hannu a ciki kowane ne ya Allah ka san shi Allah kai mana maganin sa Allah muna roƙonka dukkanin wanda yake da hannu a wannan matsalar ta zamfara ake ta kashe rayukan musulmi ba su ji ba ba su gani ba Allah kowa ya kafa ƙarfinsa Allah kai mana maganinsa kowa ne shi katsina ma ta shiga hannun ta shiga yanzu wato musibar fata kai da rana ake yawo a keke nafiyar ana ɗaukar mutane yanzu akwai hanyu da a zamfara ba sa biyuwa mutane sun bar gidajensu sun bar garuruwansu jiya nake faɗa gurin karatu nake ba da misali da ni kai na na koyan uwana guda biyu da aka yanka baban su garin da yake shine shugaban garin dole ya fa garin bayan da shi da nan ma ya to nan gurin nan kan daga baya dai koma cikin gari a cikin zafara da inda zaka san musibar ta kai musifa gwamna mai ci ya ce ya yarda a sa doka ta ɓaci ka san musibar ta kai musifa zaka duk wata munasaba da muka samu ko a ina ne sallolin mu tsayuwan mu da karatun alqur'anin mu ko shakka ba mu tsaya tsayin daka wajen yin addu'a ubangiji ta'ala ya kawo mana sauki yayi mana maganin wannan musiba din wannan zabe da yake gabatowa ya ubangiji mana roƙonka Allah ka sa a yi shi lafiya ga malafiya to za ka yi mamakin mutanen Afirka duk duniya za a yi zaɓe lafiya ma banda Afirka banda Afirka Allah Allah kada ka sa wannan zaben ya zama hanyar shin jinin musulmi wannan kadai idan Allah ya mana wallahi mu gode masa ayi lafiya a gama duk ma wanda zai hauya a dai lafiya Allah ya kai rayukan musulmi musibar ta wuce da ake zato Allah ya zaba mana alkhairi ya ubangiji kar ka mu da abin da wayan muski ya ubangiji kaka kalla halin mu Allah mun tuba zuwa gare ka Allah kai mana maganin wa'annan musibi abu na biyu da zan ce dukkanin da kowa da kai na nake nasiha mu ji tsoron Allah ubangiji ta'ala masanin fili ne da kuma ƙuri duk abin da bawa yake shiryawa ko yake tsarawa ko kudure a zuciyarsa ba zai ɓoye abin ba Allah ya sani ya alamu kha'inatul ayun wa ma kufi su abin da ake a bayyana Allah ya sani abin da yake ka, kan ka ɗarsa ma Allah ya sani kuma shi ubangiji subhanahu wataala yi alƙawarin zai taimaki manzanninsa kuma zai taimaki ne Allah yi wannan alkawar kuma Allah sai ya cika wannan alkawar kawai matsalar da nake samu ba ma sanin menene cin nasara mai taimakon za ka iya zuwa akan gaskiya kake akan daidai kake a kashe ka ka ci nasara cin nasara shi ne kai ɗin abin da kake kai na daidai na gaskiya ya zama ba a iya raba ka da shi ba ka mutu a kansa wannan ce nasara annabawan Allah Allah ya alƙawarin zai taimake su ba a yanka wasu ba to ba su nasara ba saboda abin da suke da'awar su mutu a kansa wannan ita ce babban nasara da babu irinta da kakka ɗauka idan kana wani abu na addini tsakaninka da Allah dan addini ci gaba ko a ɓata mare ko a bige ka ko a kore ka ko a hana abin ma ya ko a kashe ka ko a ɗaure ka ɗauka mace nasara ba nasara shine abin da kake kai na gaskiya ka dawoma kai shine nasara to mu ji tsoron Allah kada mu zamo muna cikin waɗanda wani abu zai zo na alkhairi na addini mu zama muna cikin wanda wannan abin na alkhairi kuma muna kokarin mu tushe shi zama an daina shi kar ka zamo cikin mutanen da suke ana tafiya ta addini lafiya ana abubuwa dan a ga addini ya ci gaba kuma ya zama kai matsala za ka bi addini ubangiji ta Ala yana ganin kowa yana ganin kuma ko me ke faruwa abinda isa ne wannan maganas ku yi haƙuri mutanen nan musamman na gaba-gaban nan su ne 'yan nan sun sa akwai karatu don ka buɗe muna yi na mata mun buɗe karatun nan lokacin ana da matsalar tsaro rashin tsaro ba zai sa yin addini ba duk inda kake sallah ba na zan iya tuna lokacin ina limancin juma'a ma in je aje mashin ina nake je a samu skyline in karasa dan wasu gani lokacin da muka yi karatun nan muka ce karatu kyauta ni Allah muke so ya ba mu nada. to amma za a yi kwam saboda a samu tsari duk abin da ba tsari da matsala muka ce kowa ya sai fam ɗari biyar da aka in ka sai fam kuma za ga dokoki ba su nan guda goma sha uku ne dokokin wannan ɗari biyar ɗin ba na abu za da ita ba sai muka yi musu tak shine alamar ke ɗaliba ce da aka sai kin rafi tak ɗinki akwai wasu 'yan mata a bakin ƙofa in kin zo shigowa za su sanya miki skana kuma ga tak cewa ke ɗaliba ce sai ki shigo haka muka yi tsari dalili shine idan ka ce ka bar kofar a buɗe kowa ya shigo a lokacin ana cin wannan halin komai zai iya faruwa waye na farko wanda za a fara garga abu na biyu mata ne ka kyale ba a ce ba matsalar tsaro in ka kyala mata ka ce karatun su kowa ya shigo wani zai shigo da mummunan abu cuce su su ba irin maza bane sannan kuma in ka bar kofar mata a buɗe to komai zai iya faruwa wata abin da zai kata shine kawai ta zo kasuwancinta ba karatu ne zai kawo ta ba wata abin da zai kata mata zuta ta saci takalman mutane ta tafiyar ta to tun dokoki muka ce shiga makaranta karfe goma tashi karfe goma sha biyu kowa kuma ƙarshen ce sai ka yadda da wannan sharuɗa kowa yadda to amma saboda muna ganin mata ne shi malamin da yake fara yin karatu na farko ƙur'ani idan ya zo karfe goma sai ya shigo sai ya zauna nan kantin sai goma da minti ishirin sai ya shigo in ya shigo goma da minti ishirin din sai an ƙara minti ishirin goma da arba'in sannan sai ya ce a kulle kofa hikima kulle kofar su masu tsaron ai su ma karatu suka zo su ma suna buƙatar su ji karatu in ka ce su zauna su gadin kofa ka zalunce su kaga an ba da tazarar minti nawa arba'in zai yi karatun ƙur'ani sha da minti goma malami na biyu zai zo dama ka muke tsarin qur'ani sai kuma littafi ɗaya in malamin na biyu ya zo kaga tsiran minti nawa minti talatin za a tsara buɗe ƙofa duk wacce ta zo ta tsaya bakin ƙofa ta shigo sha da minti goma sai a kulle sha ne tashi duk wanda aka ce makaranta za a shiga goma a tashi sha dan Allah sha da minti goma bai zo ba yana zuwa makaranta dan Allah a wannan abin ne laifi mu kare mutuncin su mu kare mutuncin masallacin kar wani abu zai faru wallahi tallahi ba mu da wata marfa da ta wuce wannan in kana da wata marfa ya zaka ce su zo ka koya musu kuma anan nan akwai wanda akwai su ko matansu su faɗi tsakanin su da Allah an ga canji an ga cigaba ko ba gani ba mata no muka raba da bokaye dalilin wannan karatu manufanmu in ka karantar da mata abin da ya samu ka sa karatun cewa muka anewa maza karatu kyauta su mata ne suka yi malam sadiq Allah ya saka mada da kai shi ya tarai ya neme ni duk abin da zamu mu muka yi duk wanda ka gani gaya shi muka muna kyauta mutum zato na alkhairi sai mu ce to yazo muka faɗi sunan mu kuma aka ba mu wannan amana wannan shine abin da muke saboda gudun wannan fitintuna amma magana ta Allah abubuwa tun suna kanana sun fara zama manya akan wannan matsalar kawai karatunmu ne mu muka buɗe kayanmu ba wanda muka sa a ciki ba wanda muka ci zarafi tun ana gaya matan cewa ba mu san darajar sun muna cin mutuncin su me cin mutunci ya ciki abu ya zo ya wuce wannan an san irin matsalolin da aka ringa ba duk ban taɓa cewa komai ba a satuttuka nan suka wuce last week da karatun ita aka ringa daukewa aka ɗauki satin farko muka karɓo wata wajen ɗan iya da wani satin ya zo sai aka hatta wurin ɗan iya ita ma sai aka ɗauki. malam ya aika gida ka ɗauko matasa ba mu gaya kowa wannan to abubuwa ne sun fara ɓaci an ƙara tashi da wani abu to dan Allah mu sani yanzu wannan karatun da muke idan kai da rufe shi kai ne ribarka mun ko a rufe ko ka a rufe muna da kyakkyawar jaɗin wallahi in ma ne kama matsala karfe ladin yana yana gudana tun daga niyyar mu kuma ba mun ka tsaya ba sannan in dai addini ne a gaban mu me riba ka kabiru karantarwa matsala mu ba neman kuɗi muke da karantarwa nan ba ba neman kuɗi muke da ita kuma ita ka'ida ta musulunci shine shawara dan ka ba da shawara ba ɗau shawara ka ba ya nuna cewa a raina ka ba mu yanci wannan ba ya nuna cewa ba ɗauka kai babba bane waye fi kowa girma Allah a bayan Allah waye fi kowa girma to ga kanan a hadisi bukari da muslim hadisin aisha hadisin abdullahi dan abbasin hadisin barira manzan Allah ya ce ki koma ta ce shawara ce ko ubarni da ce shawara ce ta ɗau shawara ta raina annabi kenan sai dan ba a gane karatu ka dan ka ba da shawara wanda ka bai shawara zai duba ne gani me maslaha a ciki in dai har manzan Allah zai bi barira shawara ba ta ɗauka ba kuma Allah bai fishi da ita ba bai ce komai ba to duk duniya don wani ya bada shara ba ɗauka ba an yi laifi a yi laifi ba sannan ana cewa wai mata ba sa bin doka kaga wanda magana fa tana da illa dan in ka ce mata ba sa bin doka fa dabbobi ne dan dabba ce mata bin doka da cewa kai suna da yawan karya doka sai mu ce wannan kai daidai kai ma kana da yawan karya doka yanzu ubudiyar da Allah yake nema a gurin mu muna yin ta daidai wani lokaci kana sanar kake yin wani abin ko idan haka dan adam yake amma cewa mata ba su bin doka kwata-kwata wannan wannan ana nuna cewa ba su da hankali dabbobi ne misalai biyu zan bayar a matan da muke karatun da mu nan da wasu guraren da ake karatun mata a matan akwai ma'aikatan gwamnati wallahi ka takwas ke zuwa gurin aiki dan Allah ku ne ma'aikata ana haka ko ba haka akwai wanda yan jami'a ne in ta lecture bakwai kan bakwan taji haka ne duk anan me yasa ba ka kare dokar duk anan me yasa ba ce an ce mutuncin su ba shi addini shi aka raina kuma a baka interval na minti arba'in a fa masu zuwa karatun nan akwai yan brigade mu matan mu daga ɗan dinshi akwai ɗan kurna wallahi ba sa latti ɗan lakin ɗan nan wani uzuri kake da shi ɗan burger ya zo bai latti ba kana cikin gwammaja ester kuma kai latti ka a daina gaya mutane muna cin mutuncin matarsu su matan a tambaye su kuma Allah shi shine shaidar mu in muka zo karatun nan iya karatun muke ba ma kula kowa da mun karatun mun sako za mu kama harkar mu mun kawai abin da yake gaban mu kenan abin da yasa hannu magana abin ne ya fara baci wallahi ba na so sai na ce ga abin da ya fara ga abin da ya faru amma ya fara baci tun abin yana mutum biyu ya fara shiga cikin unguwa ya fara shiga gida to dan Allah ayi hakuri abin ya tsaya haka al'umma ta zauna lafiya shine shin ribar mu amma me riba al'umma tana cikin hayaniya yau an hada ka da wancan gobe an hada ka da wancan kana mu'amala da yaro lami lafiya an je an hada ka da shi abubuwa suna nema su ɓaci ta girmanmu ta hankalinmu ko mu da ake gari yaran a shekara hamsin fa kaɗan ne ya rage mun na kai arba'in da bakwai a rai kuma wallahi karantarwa irin na karantarwa ɗazu nake lissafi shekara ta talatin ina karantarwa tun tun a a a a 89 tun 89 ba taɓa samun ko matsala da ni ba to dan Allah ai hakuri ka aka mana matsala dan Allah wallahi ba mu da wani nufi na sharri wallahi manufan mu shine kuma matan nan maga mun karantar da su addini sun fahimci addini kuma abin da yasa ko ga mun tsaya tsayin daka gani muka suna fahimta muna ji daga mazajen wasu muna ji daga su haɗin wasu da makamancin wannan wannan yana ƙara bada ƙarfin gwiwar cewa mu tsaya tsayin daka yi duk abin da zamu iya haɗuwa da shi na bacin rai wallahi zamu iya shanyewa za mu ishe sai dai in aka zo halin da babu yadda za ne to ga kuma yanzu babu yadda za kai sai ka koma gefe ka kyale ubangiji da mutane mu dai mun san ko matsala ka ba ka ce karatun arifin mun dina wallahi mun yi asara ba don wallahi sai ladan ya ci gaba da gudana sai ya ci gaba da gudana zaka roƙo miki dan Allah ai hakuri a zauna lafiya wallahi akwai ababun da da yawa da ni da ɗan uwa malam sarku muke kauce musu a masallacin nan dan gudun irin wannan fitattun kar ma a dauka mana da interest yanzu ya sharbar da ne fure kuɗi ba an mun magana ya kai sonuwa su masu kai sonuwa ba sama da dalili ba wallahi abin da nake kauce kenan sun ce mun su hakuri ina da abin da za kar ma ka ga ina yi kullun ka dauka ina so in karbo wata kujera a masallacin a ni kujerar gidana ta isha in ji da ita ba wallahi ina faɗa da ƙara faɗa ba ba a duniya tsari na guda biyu ban niyyar su ba dole sai ta jefa ni su a tsari na tun da fara neman ilimi abu biyu nan na shirya ba zan taɓa yin su a duniya ba limancin juma da tafsirin alƙur'ani amma duk na samu kai na a ciki har tafsirin nake wallahi dole sai ta kai ni malami na ne shi yanzu in rike masa sai na ga alhamdulillahi har na kai matsayin da malami kamar wannan zai ce in rike mata tafsiri ai kamar wata shaida ce aka yi min na karɓa na riƙe kuma Allah ya sa albarka a ciki kuma ni ba na nema wani mutum ya fito da ni ya ɗaukaka ni ita ɗaukaka Allah shi yake mutum subhanahu wa ta'ala shi yake wa bawa ka dan Allah ne hakuri na faɗa dan mutane su yi miye miye abin ma abin wallahi ba na abu bane kawai magana ce ta kulla kofa mu kuma muna ganin shine maslaha mu kulle din shine maslaha kamar da ne bayanin ne yanzu to dan Allah muna bada hakuri kowa ya hakuri wanda muka batawa ya yi haƙuri ba mu da wata manufa wallahi amma da Allah ya haƙuri ya kyale mu ci gaba da karatun yanda muke yi kuma in Allah za mu ci gaba za mu tsaya ba da izinin Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka hmm?